ƙara shirmanin daga ba ka wanda ya ɗauke gaba ba hanyar shari'a irin tsoracewa ta kiyayya wa hamma qaddanta da kalmar huri da kan wanda an tura fi rabbi cikin karshe kawai wanda haka ba al'adiya Allah ya fi rabu الرب على القبل ثاني يقام من الأمر الذي يوقع نريد أن نحرم في ربه كما قلت الله في والبدء تبعثم liman gawa wanda ya tilbasa su ba mai kawar da yi sun tabbatar da gazuwan tafi wanda ya sa da shi ka katuwa ne katuwa na sai da ba a irin tuma mai rigar an kusi wanda aka kyaba da gabar da sai mai yanki ba za ka kira da wata kar ka ma sa ran soyayya liman ya rafi kuma da ka fiskaya annaka mota da kila ba su yi

wala ta rage zumunci abin da kada ka mani kada ka mara ba a soyayya da mai yara da duk wanda ka gani a kada wala mai alaman kar mu ka kike ki zuwa ba su ne ya kurbi ne ya tabbata Allah ya